Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60, 49 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwarin. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba yau Alhamis 12 ga watan Yulin shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. An fara taron ƙungiyar ƙawancin tsaro ta NATO jiya Laraba da cacar baki tsakanin Amurka da kuma kasar Jamus. jiya laraba china ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin amurka ta yanke na shirya wani haraji kashi goma kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar kan kuɗi dala miliyan dubu tan. kasar ko kuma majalisar dattijan ireland ta zartar da wata dokar da ta haramta shigo da kayayyaki daga sassan da isra'ila ta mamaye a gabar yammacin kogin jordan to kanin labaran duniya kenan shugaban najeriya ya gana da takwaran aikinsa na afirka ta kudu wanda ya kawo mai ziyara inda har aka tattago batun kisan da ake wa 'yan najeriya a afirka ta kudu. There have been quite a number of incidents in our country ya ce ina son in faɗa a nan kuma yanzu cewar waɗannan kashe-kashen ayyuka ne na ta'addanci ko kuma aikata mummuna ko manyan laifuka a cikin al'ummanmu 'yan sanda a jihar adamawa sun fara bincike kan wata sabuwar ƙungiya da ake kira 'yan hakika wacce ake zargi da jan hankulan matasa wajen yada aƙidojinta marasa kan gado mun sa jami'an tsaron wato na farin kaya su shiga kuma gano mana hakikanin gaskiyan wannan al'amari kamar kowace ranar alhamis grace alher abdu za ta gabatar da shirinta na domin iyali sunana mahmud lalo ina tare da sahabu imam aliyu wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran An fara taron ƙungiyar ƙawancin tsaro ta NATO jiya laraba da cacar baki, inda shugaban Amurka Donald Trump ya ware kasar Jamus ƙasar ta tafi kowace kasa a turai arziki kuma wakili a kungiyar tsaro ta neto yana ta da laifin zama kasar da rasha take juyawa yadda ta ga dama a lokacin wani taron karya kumallo da babban sakataren kungiyar tsaro ta neto john stoltenberg trump ya zargi jamus da baiwa wani kamfanin makamashi na rasha gazprom damar ya gina bututun mai ta cikin ruwan kasar da ta iso gun taron daga bisani shugabar jamus angela merkel ta ce tana da cikakkiyar masaniya tun tana kyar karama a gabashin turai matsalar rayuwa karkashin ikon rasha duk da haka ta ce yarjejeniya kan makamashi da rasha a karni na 21 ba zai sa hukumomin kasar da ke balin su kasance karkashin hukumomin rasha da ke moscow ba ina farin ciki yau sassan jamus na haɗe wuri guda cike da yanci saboda haka za mu iya cewa muna da yancin tsara manufofi da shawarwari na ƙashin kanmu ba tare da shishigi ba in ji madam angela Jiya Laraba China ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin Donald Trump ta yanke na shirya wani haraji kashi goma kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar kan kudi dala miliyan dubu mai wato biliyan dari biyu. Da ya shafi dubban kayayyaki a wani mataki na baya-bayan nan da ke ruru ruruta sabanin cinikayya tsakanin kasashen biyu waɗanda suka fi kowace ƙasa bunƙasar tattalin arziki a duniya. ma'aikatar cinikayya ta china ta ce ko kusa kasar ba za ta lamunta da wannan mataki ba kuma ta halashi takobin za ta mai da martani sabon kudirin harajin ya biyo bayan matakin farko da amurka ta ɗauka na aza haraji kan kayayyaki daga china da su ya kai dala biliyan hamsin da za ta aiwatar a rukuni biyu wakilin harkokin cinikayya na amurka robert lazier ya ce gwamnatin Trump ta yi haƙuri da kuma yin kira ga ƙasar ta sin ta daina rashin adalci ta fuskar cinikayya kuma ta buɗe kasuwanninta saboda a yi gogayya ta zahiri. Maimakon ta tunkari damuwa da muka nuna sai China ta fara mai da martani kan kayayyaki daga Amurka da ke shiga ƙasar. kamar yadda shi lazigan ya faɗa a cikin sanarwa da ya fitar inda ya bada bayani ko kuma ya bada sanarwa wannan sabon haraji babu wani dalili da ɗaukar wannan mataki da china ta yi in ji shi A Ireland majalisar dattijan ƙasar ta zartar da wata dokar da ta haramta shigo da kayayyaki daga sassan da Isra'ila ta mamaye a gabar yammacin kogin Jordan. Idan majalisar wakilan ƙasar ta bi saun ta dattijan Ireland za ta zama ƙasar farko a Turai da za ta haramta kayayyaki da aka sarrafa daga sassa da aka yi wa mamaya. Sai dai dokar ba ta da goyon bayan gwamnatin ƙasar. Ministan harkokin wajen ƙasar Simon Coveney ya ce aiwatar da dokar ba zai zo da sauƙi ba domin manufofin cinikayyar ƙasar yana tare ne daga na ƙungiyar tarayyar turai wato eu ina mutunta wannan majalisa da shawarwarinta amma da girmamawa ban goyi bayan wannan mataki ba ministan ya ga majalisar dattijai ƙuri'ar wato kamar yadda ministan ya ga majalisar dattijai ƙuri'ar ta samu kakkausar suka daga hukumomin isra'ila a birnin tel aviv ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta soki majalisar dattijai ta alan saboda goyon bayan abin da ta ce kuduri mai cike da hadari na masu tsauran ra'ayin yakin nema a ƙauracewa isra'ila kakakin ma'aikatar harkokin wajen na isra'ila emmanuel nashon ya yi gargaɗin cewa dokar za ta iya yin nakasu ga matakan diflomasiyya na neman wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya wani jigwa yankin falastinawa sa'ib erekat ya yi marhabin lale da labarin daga Ireland ya kira shirin a zaman mataki na nuna bajinta. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murai Amurka a nan Washington DC. Pakistan ta ɗauki ɗawainiyar wani taron da ba safai ake yi ba a jiya Laraba, inda shugabannin hukumomin leƙen asiri daga ƙasashen Rasha da Iran da China suka hallara domin su tattauna kan yaƙi da ta'addanci da kuma haɗa kai, musamman sun mai da hankali ne kan samun gindin zama da ƙungiyar ISIS take yi a ƙasar Afghanistan wacce yaƙi ya ɗaiɗaita. majiyoyin gwamnati a birnin islamabad sun tabbatar wa muryar amurka cewa mahalarta taron sun tattauna dalla-dalla kan irin matakai na haɗin kai ko kuma gwiwa domin hana magoya bayan ƙungiyar 'yan ta'addan ta isis da ke afghanistan yin barazana ga iyakokin ƙasashen hudu taron na ba saban ba ya kawo shugabannin hukumomin ƙasashen waɗanda hare-haren ta'addanci daga isis ka iya shafan su kai tsaye ko da shike taron bai auna wata ƙasa ba kamar yadda wata za a kalla majiyoyin sun jaddada cewa a yunkurin da suke yi na kawo wato suna yin wani yunkuri na kawo da duk wani tunanin cewa haɗa kai da rasha da china da iran na iya zagon ƙasa ga ƙoƙarin amurka take yi wanda daidaita al'amura a afghanistan a jamus wata kotun ƙasar ta samu wata 'yar ƙungiyar rajin wariya ta nazi masu bin ta farkin hitila da laifin kashe-kashe har goma kuma kotun ta yanke mata hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da aka kwashe shekaru biyar ana wannan shari'a matar mai suna beer sheep ita ce ta ƙarshe da aka sani a zaman 'yar ƙungiyar da ake kira national social underground group da turanci an same ta da laifin kashe bakin aure tara takwas 'yan ƙasar turkiyya ɗaya kuma daga ƙasar girka da kuma 'yar sandan ƙasar ta jamus ta aikata waɗannan laifuffukan ne tsakanin shekara ta 2000 zuwa ta 2007 masu gabatar da ƙara suka ce ra'ayinta na wariya ne ya kai ta ga yin waɗannan munanan laifuffuka. labaran duniya kenan ko saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc to shugaban najeriya muhammadu buhari ya karbi bakuncin takwaran aikinsa na afirka ta kudu sirrin ramaphosa inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaro da harkokin cinikayya a tsakanin kasashen biyu bayan ganawar tasu shugabannin biyu sun amsa tambayoyin 'yan jarida a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi a jiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na umar faruk musa daga abuja a lokacin da suna ganar da manema labaru shugaban afirka ta kudu ya bayyana wurin amsa ta tambaya game da kashe-kashen da ake zargin 'yan ƙasarsa suna wa 'yan najeriya cewa wannan lalura ce ta ta'addanci ko kuma aikata babban laifi amma ba magana ce da wai ana kashe 'yan najeriya domin 'yan ƙasar afirka ta kudu suna kyamasu ko kuma suna da wata da su ba. ya ce ina son in faɗa a nan kuma yanzu cewar waɗannan kashe-kashen ayyuka ne na ta'addanci ko kuma aikata mummuna ko manyan laifuka a cikin al'ummanmu da muke sa ido daga ɓangaren cewar aikata miyagun laifuka ne da 'yan afirka mu ta kudu suke yi wa waɗansu 'yan najeriya da ma sauran 'yan wasu kasashe na waje don haka ne gwamnatin afirka ta kudu take ɗauka matakan cewa ta tabbatar da ta gudanar cikakken bincike ta gano kuma ta hukunta duk waɗanda suke da hannu a wannan aiki na aika-aika wanda yake neman ya kawo mummunan fahimta tsakanin al'ummanmu yana mai cewa dokar afirka ta kudu ba ta wasa ko kaɗan wurin tabbatar da ta hukunta duk wani wanda aka samu da aikata babba ko kuma ƙaramin laifi shi kuwa wurin amsa tashi tambaya shugaban muhammadu buhari an nemi ya yi bayani ne ko lokaci ya da zai rattaba hannu na wani kuduri na cinikayya da ake ta neman najeriya ta sanya hannu tsakaninta da kasashen afirka amma najeriya aka ga ta kememe ba ta rattaba hannu a kai ba a gurin amsa tambayar shugaba muhammadu buhari sai da ya fara da ba'a inda yake cewa i'm very careful about what i sign whether it is my checkbook Muhammadu Buhari ya ce ina taka tsantsan gurin rattaba hannuna ko a littafin kuɗina na banki ko yarjejeniya musamman ta ƙasa da kasa. Kamar yadda shugaban Afirka ta kudu yake ce mana, muna da lalurori bai ɗaya irin na rashin aiki ga matasanmu da kuma talauci ga al'umma. da kuma duban hanyoyin da za mu bi domin kawo sa'ida ga mu. Amma ganin cewar sha'ani na kasuwanci idan aka buɗa shi zai iya sanya namu masana'antu su kuntata. ko kuma al'ummar mu sa rasa wasu ayyuka na muhimmi da za su yi domin yakar talauci da kuma samar da aiki gare su ya sai muke hattara kada mu buɗe wata kasuwar mu da za ta zo ta mamaye a najeriya ta yadda masana'antunmu da sauran ɓangarorin samar da ayyukan yi za su kuntata amma nan ba da jimawa ba idan aka warware irin wa'annan matsalolin in ji shugaba muhammadu buhari to zai gaggauta wani rattaba hannu a wannan kudurin I will soon sign it. Thank you very much. <laughs> a dai shugabannin guda biyu sun ba da tabbacin cewa wani lokaci a wannan shekarar shugaba muhammadu buhari zai ziyarci afirka ta kudu domin sanya hannu akan yarjejeniyar da za a tsara ta ƙasa da ƙasa domin duban hanyoyin da za a bunƙasa cinikayya da kasuwanci da kuma duba hanyoyin da afirka ta kudu za ta shiga wurin maganar haƙan mai ko kuma sarrafa shi a najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma ba ta gaida umar faruk musa rundunar 'yan sandan jihar adamawa a najeriya ta kaddamar da bincike kan bayyanar wata sabuwar kungiya mai suna 'yan hakika a jihar wacce ake zargi da jan hankulan matasa wajen yada wasu manufofi marasa kan gado a farkon makon nan ne dai aka yi ikirarin cewa rundunar sojin najeriya ta operation lafiya dole ta fitar da wata sanarwar bayyanar 'yan kungiyar daga yau daga rahoton ibrahim abdulaziz to don jin gaskiya wannan batu na koji ta bakin wani malami a gurore inda yan kungiyar suka zauna kwanaki ko da yake bai so a ambaci sunansa ba ya ce yanzu babu burbudin su a garin kamar yadda ake yayatawa biyo bayan an karar da jami'an tsaro da aka yi eh to su yan akidan nan kansu yan hakika tare da cewa mun san Eh, ba sa kan aƙidar hakika eh, wannan alawar su suke nufi da hakika da shari'a eh, wato yadda abun yake kasan yadda masu iya magana suke cewa dama duk na ka samu mutanen kirki za ka samu banzaye za ka samu kuma duk na ka samu mutane wanda suke ba na kirki ba ko wasu watakila na kirki a cikin a yadda ya faru a nan gurore gaskiya ne wato aƙidar su ba kawai nan ba duk inda suke bayyana suke da'awarsu kama ana ana shaida musu cewa ba sa kulawa da sallah gaskiya kusan ba sa yin ta ma a hakanan, nan wasu su zaka ji suna shan giya da kuma mu'amala da mata waɗannan guda uku musamman su ne manyan wato alamomin su duk inda an ce an samu bulan su anan a gurore kamar ya lamarin ya kasance kuma ya aka suka shigo a yadda ya faru a nan gurore gaskiya ne Eh, sun shigo ta hanyar eh, bakunta zuwa ga wasu makarantu da da'awar kamar karantarwa eh, ko shiryarwa kamar nan da gurare wasu ne da suka zo ko wani ne da ya zo daga jikin numa haka dai rahotanni da muka samu ya tabbatar cewa daga numa ya zo da wannan aƙidar tashi aka haɗa su da hukuma kuma aka ja kunne su aka lardun su ma sun bayyana tubar su daga baya kusan yanzu wannan gida babu ita a gurore alhamdulillahi yanzu haka hukumomin tsaro a jihar adamawan sun ko baza komansu domin binciko 'ya'yan wannan kungiya tare ku da gargadin jama'a da ake sa ido. SP ma Abubakar shine kakakin runar 'yan sandan jihar Adamawa ya ko irin matakan da aka dauka a yanzu. Eh mun sa jami'an tsaron wato na farin kaya su shiga kuma gano mana hakikanin gaskiyar wannan al'amari domin mu magance ta kuma mu ja hankalin su kuma san wani irin akida suke da shi. Ka san kamar yadda kowa ya sani a haka ko kuma irin rashin bi kadun irin koyarwar da suke da yake sa wasu matasa suke bijirewa. to ba za mu kasa gwiwa ba muna nan mun sa ido kuma za mu nimi domin mu tabbatar domin kawo yanzu da muna jin kamar jice-jice ne to amma mun da mun sa mutane duk inda suke mu gano su kuma mu gayyace su mu ga wani irin akida suke da shi kuma wani irin addini suke kowa mutane. Idan mako za a iya tunawa ko a shekarun baya an taba samun bular wasu 'yan wata kungiyar a ƙauyen mamukan da ke karamar hukumar jada lamarin da ya kai hukumomin tsaro da ramikiya a wancan lokacin tare da rusa wuraren su ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya kamar lagai da ibrahim a najeriya har ila hukumomin kasar sun kaddamar da wani kamfe wanda zai yaƙi masu ɗabi'ar yada labaran bogi musamman ma a kafofin sada zumunta ministan yada labaran kasar alhaji lai muhammad ne ya kaddamar da kamfen ɗin ga madina dauda da ƙarin bayani daga abuja A lokacin da yake jawabi, Lai Muhammad ya ce, The newspaper Misalin labaran ƙarya shine wanda wata jaridar Vanguard ta ce hukumar zaɓe ta ƙasa ta gano cewa hotunan yara da ke kaɗa ƙuri'a a lokacin zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Kano ƙarya ce, kuma an yi haka ne domin a ɓata sunan hukumar. Layi ya ƙara da cewa. Gory pictures from other lands a ƙoƙarin ci gaba da haddasa fitintinu da ɓatinci a jihohin plateau da benue tsakanin al'umma an ɗauko hotuna daga wasu ƙasashe ana yayata su ta shafukan sada zumunta na facebook da whatsapp da twitter da gangan saboda a ruruta wutar fitina a ƙasa wasu 'yan majalisar ƙasa sun nuna goyon bayan su ga wannan yunkuri. sunana harabu shehu salar jau dan majalisar tarayya da ke wakiltar garmar hukumar jau da magama a jihar niger da abubuwa da ke faruwa a cikin a kan maganar labarin bogi gaskiya yana ɗaya daga cikin abun da ke kawo matsaloli a najeriya saboda mutum ne zai zanna ya yi amfani da ra'ayin shi ba tare da ya samu sahihancin wannan labari ba to gaskiya idan za a ɗauki mataki da zai rage ko za kawo ƙarshen wannan abu to ina tabbatar miki za a samu ci gaba za a samu zaman lafiya sunana honorable engineer abdullahi umar faruk maji kiran gwandu a wannan abin ai abin da ya kamata a ce an yi ne tuntuni sannan kuma ina ganin waɗanda ya kamata a ce ma sun ba da gudunmuwa ga wannan al'amarin da gwamnati ta ɗauko su ne su 'yan jarida ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin abdulwahid odushile ta ce a halin yanzu tana ƙoƙarin haɗa kai da mahukuntan ƙasar domin ganin an yi amfani da dokoki da ake da su wajen hukunta duk wanda aka kama da laifi Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wa zai cuci Allah, wa zai zagi Allah. Kage da Madina, waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe ɗan dare ne da minti 18 yanzu ga shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka ba ki ka ka ba. ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da wannan shirin da ake magana na shi wannan cewar a doka abin da suka aka bayar a dokance a rubuce cewa aka yaran makaranta suna cikin stakeholders na tafiyan nan iyayensu suna cikin stakeholders na cikin cewar nan communities leaders wato masu unguwanni da shugabannin al'umma yau wasu ma suna ciki manoma su ma suna cikin stakeholder na tafiyar nan akwai su masu masu aikin gekin biyar akwai kuma malaman makaranta wanda ya da haddahin masa hmm. amma abin da ke faruwa a yanzu ɗaliban ko ba su abincin ake yi Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyata domin neman hanyar inganta shirin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya. Bakin namu sun bayyana matakan da suke gani ya kamata a ɗauka domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ga jagoran namu Mahmud Ibrahim Kuri. Akwai ma zargin da ake cewa akwai makarantu misali watakila na bogi a cikin tsarin nan. Ban sani ba ko kuna ku binciken ya gano haka. To da farko dai bari fara mai da game da maganar shi headmaster. a sashi akwai dokar suke cewa a wannan shirin a suke cewa standard rules hmm. wato wasu ka'idoji da aka eh, shimfiɗa ma shirin hmm. a sashi na ƙarshe wato na fa hmm. sun faɗi cewa su hedin mastoci za a shigo da su ne a matsayin waɗanda za su yi bibiyar lamarin wato a matsayin monitors abin da suka faɗa kenan inda an tuntun abin da suke cewa su wato we expect adequate feedback from the class teachers daya eh, head teachers parents on issues that border on non-compliance to the program abin da suka faɗa kenan ka ke malamai sun shigo headmasters sun shigo hmm. amma idan sun shigo din an ce su wannan ina za su ba da korafin cewa kaza da ake baya mana daɗi hmm. babu wannan gurin kamar yadda dai yanzu matsayi shi yake faɗa cewa eh, kamar an ba su da hannun dama ne an kwace da hagu yawwa an ba su da hannun dama an kwace da hagu da haka hmm. ba su da komai a ciki wanda tun da su wannan yaran ɗaya ne a gurin su hmm. su ne suke kula da su ko kafin a kawo abincin ko tun kan a fara shirin waɗan yara yaran su ne haka suke cewa akan wannan abin da haka dole a shigo da su hmm. sannan game da abin da shi wanda jami'in bibiya na wannan shiri ke faɗa cewa ba a yi na ji ya ƙarƙashe yadda cewa a rubuce ne babu a cikin sashi na ba cewa suka yi su a wani standard rule din babu yaran da za a sanya mu abinci akan takarda ko akan jakarsa ko a wani abincin wannan amma hakan yana faruwa a sai dai in shugaban makaranta ne ya tsaya cewa ba isa a masa wannan ba in dai ba a shigo da su ba to ba yadda za a ce wannan ba a sanya musu abinci a wula tunda mu mun bibi lamarin mun ga da suke suke ake zuwa musu mu real abu ne muke da su mm. hujjoji ne ga su a hotuna muna da su mm. yadda ake zuwa wa yaran nan abinci wani yaron kana zuwa ajin sa yana ganin abinci zai fara fallo tabin da mahaifin sai ya pow i fallo shi a zuwa i buda zuwa masa abincin me sanya saboda a ce gwamnati ta siya musu kwanukan da a sanya musu wannan abinci ko a ce su wani masu kawo abincin dole su kawo wannan kwanukan mm. to da sai mu ci falillahi alhamdu kuma sannan game da makarantun da ake cewa makarantun bogi tabbas akwai makarantun boge ko a nan Kano akwai makarantun da gashi a rubuce da ita a ciki an babu babu ita aikace ko binciken kwamna ko binciken mu kuma muka gani kenan dai mm. kenan sannan magana akwai ranakun hutu ranakun hutu da wato gwamnati ke warewa cewa ranar kaza a makaranta kuɗin da aka ware na cin abinci a wannan ranar na makarantun ba sa komawa ba sa komawa gwamnati su waɗannan masu aikin wato contractors sun ko vendors sun su suke rike kuɗin wato matsayin kamar wadi sun samu ta garabasa sannan mu game da bibiyar lamarin gwamnati ta ɗauki yan bibiya kamar da shi malam abdullahi ke faɗa mm. malam abdullahi jafar mm. cewa su ne yan bibiya na shirin so amma yan bibiya ba za su taɓa zauna a ce wai ina biyan ka albashi ba kana min bibiya da haka za ka dinga yin abin da nake so ne amma ka ɗauki independent yan bibiya ka ga labari a baka hujja wato yan kungiyoyi ya kamata a shigo da su a ce su ma suna da cikin yan bibiya za su taimaka musu ga wannan na gwamnati to amma wannan magana kace yi ko da an ɗauki waɗannan masu zaman kansu din su ma abiyan su za a yi dan haka watakila eh, idan abin da zai hana su irin su mala abdullahi misali su aikin sai da kamata magana biya ce su din ma akwai yiwuwar su ma yan kungiyoyin da za a dauka yan independent din a ce wannan abin ya taka rawa abin da ke faruwa su kungiyoyi inda za ka ba su dama su biyu lamari to su faɗa ma gaskiya abin da ke faruwa misali ba barin magana abin da ke mutata wani aka nake ba satin da ya wuce na je wani kawai bibiyar wani shiri da aka yi na Subeb Ubek Matching Grant Project a wani kawai naira miliyan 22 na je nema na wani gida da aka yi tun 2015 na neme shi na rasa ko bulu ba a kai ba na je na sami es din karamar hukuma na ce masa wadda education secretary education secretary ce mm. min yake yi ai an kai bulo din kaza kaza an yi aiki ma tun 2015 na ce a Allah ya sa da wakilin ka muka tafi dan dokar gamar na ce kai mun dadda mun daddage ya ce a yalla bai gaskiya hukuma a gurin nan abin da ya faɗa masa kenan ya ce a ji a kira kalo officer wato jami'in shirye-shirye na mm. ofishin TO mm. aka kirawo shi ya magana ginin mu na guri kaza ya ce yalla bai yi sai dan wannan wata da shi din da kare ko gamba na tafi da shi ni dan ni dan independent ne da zuwa ci abin mutum da mu tafi da shi hmm. sai ke cewa gaskiya fa ba a yi wannan ginin ba da muka je makarantar nan ajujuwa guda biyu ne a makarantar sai ofishin headmaster kuma can cikin daji nomadic school ce a ciki kuma amma sun zo sun ce an fitar naira miliyan 22 ta bata amma wa zai faɗa masa gaskiya babu mutumin shi wannan ya sun kira yake to yanzu ya kamata a yi akwai wani bukata wani abu wato ina ina da wata bukata wanda abu zai iya yi hmm. zai biya ni kuɗi rubuta cewa an yi wannan abu na cewa ni da kungiya nake kuma kungiya ce mai lasisi a duniya baki da haka ba zan yadda ka bani wani abu cewa rubuta dole rubuta report babu wannan makaranta babu wannan ajuwa da aka yi an batan ajuwa guda hudu da batan bohol guda daya da batan bandakuna guda biyu ni zan rubuta wannan ba abin da ya fi amma idan jami'i ne na bibiya na ofishin gwamnati da su hada baki ne a bashi so da yan uwa ne in mm. to amma akan wannan magana da muke tunda akwai zargin cewa an rubuta su um, makarantu ma ba su kuma an shigar da su su can gwamnatin tarayya a mika kuma suna sakin kuɗaɗe um, kun bincika wannan kuna da uh, misali misalin irin wannan eh akwai guda ɗaya a Kano wanda har yanzu shi muna son wato akwai abin da ake kuyi fada ko yan jarida wato kamar fair hearing ka ba mm. kowa dama sai fada abin da mm. shi jami'in shiri na wannan cewar wato Abdullahi Yawu yan shana mm. har yau bibiya sa muke mu samu baki mu samu daga gurin mu jiya ya san da wannan abin idan ya sani da wannan abin wannan abin yake faruwa to ka dole mu zarge su da wannan abin amma in dai bai sani ba to shine musu uzuri mu ga musu mu halatin in cewa wato mu tabbatar musu cewa ko wannan matsalar ya kamata su yara amma ka ma'ana kawai so kuke ku tabbatar daga gare shi in shi bai sani ba kenan bai da hannu yawa abin da son fara wa kenan ka bangaren sa mm. abin da muke tsammani a yadda aka rubuta cewa dalibai irin shugabanni wanda ake musu prefect a makaranta mm. su ya kamata a dinga amfani su ba abincin mm. amma ba sa shiga cikin wannan daya iyayen yaran ba wanda ya san abin da ke faruwa a makarantar kila in yaran sai ya zo ya ce mu a yau mun ci ta tsotse hais abin da ya ta zo zai wato shinkafa jalof eh, wani abin da isa mu kenan mm. sannan community leaders din wato irin wato shugabannin al'umma mai unguwa malaman addini su ma babu su a aikace ba a sanyawa da su kawai dai duk wannan jerin mutanen a takarda ne a ne manoma kafin ka ci gaba malam sani kwamar ya bujiro da abubuwa da yawa watakila a takarda fa kuna cikin tsarin nan kuma kai ɗazu kana gaya mana fa ba ku da masaniya da sauransu ba a sanar da ku ba ne cewa ku ma kuna da ruwa da tsaki misali akan harkan nan ko kuma a'a an sanar da ku abin ne misali eh, ya fi ƙarfinku shine sa kuka zuba ido to abin da dai mu muka sani a tsari na aikin gwamnati hmm. ba aikin gwamnati da baki mata duk sanda za a yi wani aiki ya shafi makarantarka to za a yi ma da sakula mm, eh, a rubuce a ce ma ga abin da za a yi ga kuma kai hurumin ka don ma ka shiga hurumin wani mm. to kaga a ka'ida tunda ake faɗa ciyar wannan ciyar wannan to ya kamata a ce da za a fara tafi da nan a aiko mana a rubuce tunda waccan ta state har kundi ne da mu mm. na tsare-tsaren yadda abubuwan ciki Nan za mu dasa aya a kan wannan batu da fatar hukumomin da abin ya shafa sun ji kalubale da ake fuskanta yayin gudanar da wannan shirin da kuma shawarwarin da masu sa ido a shirin suka bayar. Za a kuma ɗauki mataki domin ganin haƙata cimma ruwa. Yanzu a madadin bakin namu, Comrade Tahir Mahmud Sale jami'in ƙungiyar Bridge Nigeria Initiative BNI, sai kuma Malam Sani Rabi'u, headmaster a makarantar Jambulo ta Kano. da kuma Abdullahi Jafar ɗaya daga cikin rukunin jami'an da aka ɗauka domin sa ido a shirin. Sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa a nasarar wannan shirin alheri a madadinsu duka ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya tumar Allah yanzu kuma ga labarai a takaice an fara taron ƙungiyar ƙawancin tsaro ta neto jiya laraba da cacar baki inda shugaban amurka donald trump ya ware ƙasar jamus ƙasar da tafi kowace ƙasa a turai arziki kuma wakili a ƙungiyar ta neto yana zarginta da laifin zama ƙasar da rasha take juyawa yadda ta ga dama jiya laraba china ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin donald trump ta yanke na shirya wani haraji kashi goma kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar kan kudi dala miliyan dubu metan wadda ya shafi dubban kayayyaki a wani mataki na baya-bayan da ke ƙara ta sabanin cinikayya. a Ireland majalisar dattijan kasar ta zartar da wata dokar da ta haramta shigo da kayayyaki daga sassan da Isra'ila ta mamaye a gabar yammacin kogin Jordan. To masu waro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirin na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana zamu dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalai da al'ummar jos ta arewa a jihar plateau saboda rasuwar alhaji sala hassan da alhaji ibrahim cidawa da kuma malam adamu begu da ke layin audi waɗanda dukkaninsu allah ya wa rasuwa a jiya da fatan allah ya musu rahama yanzu a madadin shi sahabu imam aliyu da ya tani gabatarwa da solomon abo da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri baki ɗayansa sai injiniyan mu daryl smith daidai ta mana sautukan muhammadu lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum